sun zama su fasikai aka ce musu ba za ka ɗi shahadar su har abada fasikantar da su da rashin karɓar shahadar su ya ratayu ne da ƙazafi hukuncin ƙazafi da suka yi labil hajji ba wai ya ratayu ba ne da bulala tamanin da aka ce a musu wanda aka ce inda za a ƙaddara a ce an ƙara 20 wannan ya zama to naski ne ko ko ba naski ba ne saboda haka wannan bai ratayu da haddin ba ya ratayu da menene da ƙasashe ne muku yanzu muna magana ne kan haddi da za a ƙaddara cewa za a ƙara bulala 80 eh, bulala 20 ƙarin bulala 20 kan 80 ɗinnan zamanto 100 za a ɗauka an yi naskin haddi? a'a ba yi naskin ba wadi wato an yi abin nan an yi naskin hukunci a ba yi naskin hukunci ba sun malau sullima ta'alluquhu bil haddi sannan inda za mu sallama matanmu lafiyantar da maganar cewa التفقيق ورد الشهادة يتعلقان بالهد أي بالثمانين جلدة labil بالقذف da za mu lafiyantar da wannan magana shine mana lima. an gane ma'anar sallama in ka ce sallamtu ko sallamna mana yanzu mun yadda da hujjan da ka ba mu din kaddara mun yadda bisa kaddara ba mun lafiyantar da wannan hujja ya ce ba fasida ba shine ma'ana sallamna mun lafiyantar da hujja ba maganan mai kauya bane ake anan ana nufin lafiyantarwa wadin ثم لو سلم تألقه da za mu lafiyantar da hujjarku da kuka ce tafiki da raddu shahada yana yara ta yi ne da shi haddi ba da ƙasfi ba fahuwa tabi'un zairu maksudin a wannan lokaci ma zai zamanto tabi'i ne ba shi ne abin nufi ba saboda haka fasara zai zamanto kahillin nikahi ba da yin ƙibayil idda zai zamanto kamar halaccin aure ne bayan idda ta ƙare idda shi ne hukuncin amma tabbas idan idda ta ƙare adin aure na halatta a zuwa magana aure ne mu yi damuwa maganan idda za a yi idda da shekara abin nan da wata hudu da kwana goma ko da shekara guda kafin a ce da wata hudu da kwana goma wannan shi ya dame mu ثم تصرف الشيء في تصرف الشيء في العدة بردها إلى هول sannan tasarrufin da shari'a za ta yi game da idda min haulin Da idda nawa ne aka ce? Shekara guda ku? daga ba aka mai da shi wata hudu da kwana goma ko? to tasarrufin da shari'a za ta yi game da idda biraddiha na dawo da iddar min haulin daga iddar shekara guda ila arba'ata ashara wa ila arba'ata ashhurin hmm? ila arba'ati ashhurin wa asharin da kuma zuwa wata hudu da kwana goma laita tasarrufan fi hillin nika wannan ba tasarrufi bane cikin halaccin cikin halaccin aure a tasarrufi ne cikin abin da ya shafi idda domin halaccin aure kamar da muka ce tabi'i ne shi dan bin baya ne aka samu cikar idda yana halatta amma mu yanzu ba maganar halaccin auren muke duba ba muna magana ne kan hukuncin idda hukuncin idda daban hukuncin halaccin aure daban duk da aka samu wannan wannan zai biyo baya wadi kamar da nan muna magana ne kan haddin kasfi muna magana ne kan kasfi hukuncin kasfi wanda ya tuhumi wani ya kasa bada wannan ya kasa kawo shaidu hudu ƙasa ya tabbata a kansa ya eh, ƙasa ya tabbata a kansa to tun da ƙasa ya tabbata a kansa ga hukunci bulala tamanin saboda ka shi haddidin nan tabi'i ne ga menene ga shi tabbatar ƙasfi kamar da hillun nika zai zamanto tabi'i ga menene ga ga tabbatar idda yawon wannan duka damun sallama fa shi ne ce sun malau sullima ta'alluquhu bil haddi fa huwa tabi'un ghayru maqsudin fasara ka hillin nikahi ba'da inqida'i idda da za mu sallama cewa tafsiruwar raddu ya ta’allaku bil haddi fata’allukuhu ko fata’allukuhu ma bil haddi inna ma huwa ta’allukun gairu maksudin da yan na ta’alluka al-maksuda shi ne ta’allukuhu ma misalinsa shi ne hillun nikahi bin tsibai ko ba da yin tsibai فهل النكاح ليس بمقصود وإنما هو تابع لانقضاع العدة فالعدة هي من هي المقصودة بل في نفس العدة والتألق شين نفس العدة yana nan daga shekara aka mai da shi wata hudu da واتباع والنكاه تابع كو وحل النكاه تابع فقط هكذا الحد تابع للقذف ولو سلمنا سلم ولو سلمنا زعمكم هو لو سلمنا دليلكم أن التصديق ورد الشهادة أمران متألقان بالحد فإنما نقول فتألقهما بالحد تألق إيش تألق تابع لأن القصف لأن القصف هو من هو الأصل ومثله تألق حل النكاه بالعدة فالعدة هو المقصود وهو الأصل وإنما حل النكاه تابع لذلك فإن قيل إذا كما ونيتش أي قوله تعالى فأرى الله مرحبتين سركي ديتش واستشهدوا شهيدين من رجالكم بهذا تكون سورة البقرة كو وتجدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين هل دعاء فرجل وامرأتان ممن تفضون من الشهداء وان آية دست فاستشهدوا شهيدين قشيدر دشهدوا بيو دقمغا جنكو يقتضي وان زي وجب تدى الله يهكم بأقل منهما wannan zai wajabtar da kada a yanke hukunci da shaida da take ƙasa da mazaje biyu wal bi shahidin wa yaminin naskun lahu idan kuma har mun yadda za mu samu wani lokaci da za mu yi shaida mu karɓi shaidar mutum ɗaya kawai wani ya kawo ƙara wani ya ɗauke masa kuɗi ko wani bai biya shi bashinsa ba ya ci bashinsa bai biya ba wannan kuma ya ce a bai ci bashi ba ina eh, shaidar ka karɓi bashi Shaidar na ɗaya ne kawai to kawo shaidar tun da shaidan ka ɗaya ne yanzu ka kawo shaidan kuma ka rantse tsakaninka da Allah cewa lallai ka bashi bashi hmm? shaidan ka ɗaya da rantsuwarka zai baka hukunci kamar yadda shaidan mazaje biyu da za ka kawo zai baka hukuncin haƙƙinka to idan muka ce idan aka ce wastashidu shaidai min rijalikum zai hukuntar da cewa shaida ɗaya da rantsuwa ɗaya ba zai isa hukunci ba hmm? alhali kuma ko kuna hukunci da shi kenan za mu ɗauka tun da zahirinsa ba na mafomul mukhalafansa kenan shaida ɗaya da da da da da abin nan da rantsuwar mai ƙara ba zai ba da hukunci ba shi ne mafomul mukhalafa na wasu shaida shaida ne mai rijalikum kenan duk lokacin da muka karɓi shaidan mutum guda kawai da rantsuwar mai ƙara wannan nuna kenan an soke wannan hukunci domin an samu ƙari to idan hanafiya suka gaya mana haka in ji ibnu qudama kulna sai mu ce haza inna mastufi da min marhumin labu ma za mu sake dawowa dai kan maganar mu ta farkon babi farkon wannan fasli muka ce aiku bai kamata ku rika kafa mana hujja da mafhumul mafhumul mukhalafa ba ko saboda ku ba ku aiki da makomar mukhalafa mu muna aiki da makomar mukhalafa ku ko tunda ba ku aiki da makomar mukhalafa don da za ku mana hujja da makomar mukhalafa wa qala jabna anhu mun riga mun ba da amsa akan wannan cewa ku ba ku yadda da makomar mukhalafa ba bai kamata ku kafa mana hujja da makomar mukhalafa ba ballantana kuma anan har a ce a bisa makomar mukhalafa abinda hukumar mukalafa ya tabbatar a wannan aya ne kada karbi shaidar mutum ɗaya kawai da rantsuwar sa shi mai ƙara idan muku da kuma duk muka karbi shaidar mutum ɗaya da rantsuwar mai ƙara to mu yadda an sauke wannan hukunci na farko kenan a'a kada ka mana wannan ko yaushe ne kuka yadda da makomar mukalafa ballantana za ku mai da shi hujja a nan har kuma ku kafa mana hujja da shi wannan ba daidai ba ne ta kun san shi kansa fajin zuhun 80 na muka ce da jamhur suka ce da za a kaddara a ƙara bulala 20 eh, zai zama to naski ne ko ba zai zama to naski ba wannan fa bisa kaddarawa ne aka ce wanda suka ce zai zama to naski sun dubi mafhumul ne mafhumul mukhalafa ne mafhumu ne mafhumul mukhalafa wanda muka ce yana da sunaye da yawa ko na ga muku akwai fawal khitab akwai menene har yanzu akwai dalilin kitab mala haruna mai kace ranar kai kuma ko kace mafhumul muwafaqa shine fawal kitab gaskiya ne ba damuwa ba damuwa na fahimta eh wala shi fawal kitab ana kiran mafhumul mukhalafa da shi ana kuma kiran mafhumul muwafaqa da shi insha Allah an zo wurin babin za mu zo mu yi bayanin su ko eh, almuhim dai wanda suka ce samanu na Jarda din nan su kansu sun ta hanyar makomul mukhalafa ne don makomul mukhalafa yana nufin fajilun samanu na Jarda. duk lokacin da zai to kasa da samanu na Jarda, ko sama da samanu na Jarda ya to soki kenan na farkon don sabanin sa ne an gane to nan ma kuma kan kace wasta tashidu shaidan min rijalikum mafhumul mukhalafansa babu sai da za a yi kai aiki da me da shahidin wahidin da kuma yaminul mudda'i in kai amfani da yaminul mudda'i a zahiri kamar ka soke hukuncin wannan wasu shaidai ne min rijalikum an gane ku yawwa jamur suna cewa a'a babu ai asalin hukuncin shaidan yana nan na shaidan mazajin illa dai anan an samu tabbili saboda hadisi ya inganta hadisin da imam muslim ya ana karɓan shaida ɗaya idan babu na biyu samu ɗaya kawai da kuma rantsuwar wanda ya ƙara to sai zama to masa shaida wannan ma kuma ba wai cikin dukkan lamura ba banda cikin abin da ya shafi hudud banda cikin abin da ya shafi kisasi ba a karban wannan amma abin da ya shafi harkokin kuɗi wani yar aikin yamin gona a ya karbi bashi na bai biya ba irin da wa'annan abubuwa su ana iya yin ana iya amfani da shaida shaidan mai ƙara mutum guda kawai idan babu na biyu sannan da rantsuwansa an gane yawo to sai a rutbatu salisa ko rumba ta uku ta aziyaratu alal nafsi mun ce yana zuwa a bisa martabobi ko darajobi ko matakai uku yanzu mun yi magana kan mataki matakai biyu sai matakin ƙarshe mataki na uku shi kuma sai a duba mai kilafi aka samu ba ku manta ba matakin farko kusan an yi tufaƙi menene la ya kone naskan ko shi ne mataki na biyu ɗan matakin farko mataki na biyu hanafiya suna ganinsa menene naski jamhur suna ganinsa ba naski ba to bari mu dubi mataki na uku kuma a rukbatu salisa mataki na uku an da ta'allaka ziyadatu bil mazidi alaihi ƙari ƙarin ya ratayu da wanda aka yi kare aka masa kare ne almazidu alayhi ta'alluqa ash bil mashruti ya ratayu da shi irin ratayuwar sharadi da abin da aka shartanta da abin da aka shartanta ash shartu wal mashrut bihaythu yakunu hayad zai kasance وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا سيد زي زمنتو وجود المزيد عليه سامور واندعك مسكاري بدون الزيادة باتاردك آرم با وعدمه درشن mai aka rubuta wurin ku na ha ah, bi haifu ya kunu mazidu alaihi bi haifu ya kunu almazidu alaihi wa adamuhu wahidan dukan ku haka ka rubuta to ya manasa zai fita wani ya fassara mini mutum da hausa mala haruna menene aka rubuta a ka abu asin fa me aka rubuta mu gana ka? Hmm. بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا to wannan marasa fili take na'am eh ana kunan yana da wahala ba ba samu matsala ba amma ai mu gwada mu gani wa zai fassara mana shi da Hausa mu ji yadda mai mala bakar kake so ce na'am na'am bihaisu ya kunun mazidu alaihi ta yadda wanda aka masa ƙari zai kasance wa adamuhu da rashin shi almazidu alaihi din kenan zaka ce ai ba rashin ƙari ba maganan ƙari ne na zuwa ne tukunna in ka ce adamu hu hu din nan muzakkar ne bazir ne muzakkar ya udu ila menene yawa ila almazidu alaihi to saboda haka sai ka fassara mu gani bi hal yakunu almazidu alaihi ta yadda wanda aka masa ƙarin zai kasance sai mai a gaba wa Adamu hu da rashin wane ne da rashin ƙarin ko da rashin wanda aka masa ƙarin wato samun wanda aka masa kare da rashin samun wanda aka masa kare duk ɗaya ne shi ne yake girguci a wurin ba ta yadda kasancewar wanda aka masa kare da rashin kasancewarsa duk ɗaya ne ba haka yake a wurin ba in za a fasara da hausa to ban fahimci manarsa ba in haka ne yawa amma mu a wurinmu abin da ke rubuci a wurinmu da aka ce bihaifu ya kunul بحيث يكون وجود المزيد عليه تيد سامور wanda aka samuwar wanda aka yi ƙari a kansa ɗin biliyonin ziyarati, ba tare da ƙarin ba wa adamuhu ai wa adamu mazidi alaihi wahidan duk abu guda ne ka ziyaratin niyyati kamar ƙarin niyya fi tsaharati a cikin tsarki domin ɗahara tana nan wadi a ɗaharatu ana ita ce almazidu alai ku fahimta anniyati ita ce me ita ce a a anniyati ita ce a aziyada a ɗaharatu ita ce almazidu alaihi الطهارة na المزيد عليه سامور الطهارة samuwar al-dahara ba tare da niya ba da rashin samuwar ita daharan duk menene duk zai zamanto ɗaya domin dahara domin niyya sharaɗi ne na min na ɗahara domin shi ne ma'anar sharaɗi ai a sharɗuwar mashuru idan ba a samu sharaɗi ba mashruɗi zai yi amfani ne ba zai amfani ba yawa aka ce yanzu an sharɗanta maka niyya cikin sallah kai sallar nan baka san ma mai kai ba sallan ta yi sallan babu ita samuwarta ba tare da ƙari ba daidai yake da ne da rashin samuwarta dama shine dai abin da ake nufi shine yace ar-rutbatu thalitha thalitha mataki na uku an ta ta'allaka ziyadatu bil mazidi alayhi ƙari ya ratayu da abin da aka masa ƙari ya ratayu da shi ratayuwar sharaɗi da mashruɗi ta yadda ya kuna judul mazidi alayhi samuwar wanda aka masa ƙari ɗin ba tare da ƙarin ba samuwarsa wa adamu da rashin samuwarsa wadi hudin nan wujud ɗin ne haɗin na yahudu ilal wujud da rashin samuwarsa ya zamanto wahid me yasa ya zamanto wahid saboda in babu ziyadan babu shi an fahimci abin ba da amfani an gane wannan wurin ga misalinsa ka ziyadatin niyyati fi tsahara wa tsaharati fi tsawar dawafi wajibi ne dawafi wajibi ne wani lokaci ma rukuni ne ko daga cikin rukunin hajji wani tsawafin tsarki tsarki sharaɗi ne cikin dawafi a yi dawafi da da tsarki sharaɗi ne eh sharaɗi ne to da ba ka yi ɗawafi ba in ba ka yi ɗawafi ba sunanka mara ɗawafi haka ne in ka yi ɗawafi ba tare da tsarki ba sunanka menene shi ma sunanka menene mara ɗawafi kenan wujudul mazidi alaihi bidunin ziyadati wa adamuhu ai wa adamu wujudul mazidi alaihi wahidan an fahimta yawo wa raka'atin fi salat da samun raka'a cikin sallah raka'a wajiba ce sharadi ne cikin sikar sallah wanda bai sallah ba sunansa mara sallah to wanda ya sallah ba tare da raka'a ba fa sunansa mai shi ma mara sallah yawwa shi shine wannan misalin kenan to irin wannan ƙari menene matsayinsa za a kira shi naski ko ba za a kira shi naski ba هذه الزيادة التي تتألق بالمزيد عليه تألق الشرع بالمشروط هذه الزيادة نعتبرها نسخا أو لا نعتبرها نسخا هم فهمت أي مسألة؟ فذهب بعض الشافعية sashin maluman shafi'iyya بعدك انتما سنت في أكن akan إلى أن الزيادة ها هنا cewa ƙari a irin wannan yanayi ƙari kama irin wannan karku manta a rukba ta farko da rukba ta biyu duk shafi'iyya suna tare da jumhur wazi a rukba ta farko kowa ma ya yadda ba na suke ba a rukba ta biyu shafi'iyya suna tare da jamhur suna rikici da hanafiya su jamhur suna cewa ba naski ba ne hanafiya suna cewa naski ne yanzu a rukba ta uku sashin shafi'iyya sun ce mai irin wannan ƙari na ruba ta uku sunansa mai shi naske ne إذا كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع suka ونن نسكيني إرن ونن زيادة iza kana na ba da ma iskin zai fi iska na ɗin ya fi mamakon iza masu iza ɗin su gyara nema na daga cikin masu gyara iska na hukumul mazidi alaihi al'ijiza a wasu hata wannan ya fi kyau da a ce iza kana hukumul mazidi alaihi al'ijiza a wasu hata wa ƙadarta ba mu ce iskin shi ya fi kyau iska na hukumul mazidi alaihi saboda hukuncin almazidu alaihi din da can hukuncinsa al'ijiza in an kawo shi a ce ya isa in an kawo shi a ce ya inganta to amma in saboda almazidu alaihi din nan wannan hukunci ya ɗauke ya yi sama ya tashi an gane? idan da an wajabta ɗahara kawai ba a wajabta niyya ba ana ta yin ɗahara duk wanda ya zo ya ɗahara in alwala ne ka shi sunansa ɗahara ko in wankan janaba ne sunansa ɗahara in wankan ɗaukewar biki ko haila ne sunansa ɗahara to da za a kaddara akwai lokacin da ba a wajabta niyya ba ana ta yin su duk wanda ya yi alwala me suna alwalansa ta isar masa ƙijiza ta isar masa tun da ya bi umarni ya yi alwala sannan mai suna alwalan nasa har yanzu a siha ingantacciya hmm? to amma yanzu da aka yi ƙari aka ce sai an yi niyya aiwa wanda ya alwalan akwai za a ciki babu yi matuƙar ba niyya akwai siha a ciki babu siha matuƙar ba niyya to kenan irin wannan ƙari kenan ya zama to ne ya zama to ne an fahimci wajihin babu kawai shafi'iyya to ta yi na guda mai ce ba gaskiya ba ne wannan magana <laughs> tsara wani minti nawa ko biyar kawai aha to bari mu gani bari mu iya kara ko za mu kara sakara da yi ibn gudama ya ce kai kai maganar shafi'a wa laysa sahihi ba gaskiya ba ne me ya sa ba gaskiya ba ibn gudama ya ce eh li'annan nasa domin abin da ake kira nasa ku fahimta رفع حكم الخطاب بمجموعه ɗauke hukuncin ayar ko hukuncin hadisin shine kibab din a dauke shi gaba ɗaya ba ya ɗauke wani sashi an fahimta? walkhitabu iktabal wujuba wal ijza'a shi kuma wannan fitsabi ko kan maganan ɗahara ko kan maganan ɗawafi ko kan maganan sallah hmm? shi fitsabin nan ya wajabta wajibci ne da kuma isarwa to mun yadda an ɗauke wajibci amma wal ba batil shi eh, mun yadda an ɗauke ijza'i isarwa ba zai isa ba sai kayi ne sai kai niyya amma wajibci yana nan ai ba duka aka ɗauke ba ba majmu'in sa gaba da aka ɗauke ba wal wajibu baqin bi halihi wa inna martafa al ijza'u ijza'i ne kawai ya dau wa dau ya dau ya babu maktabal lafzi shi ko ijza'i sashin abinda lafazin fitsabi ya wajabta ne ba wai dukkan ba saboda haka za mu sake dawowa ne kan babinmu na rutba ta biyu kamar as'il mafhum kamar ɗauke mafhumi domin ɗauke mafhumin mukhalafa ba nuna cewa an ɗauke mantuki an fahimta wa taksisul umum takhsisul umumi baya nuna cewa menene an dauke ai abinda lafazi ke aikatawa ga ke aiwatarwa gaba daya an gane kun fahimci maganar ibn qudama yawwa to wanne ne kuka gani ya fi karfi maganar babu shafi'iyya babu shafi'iyya ko kuma maganar ibn qudama na eh. a ah, kar kuma ta yi shafiya suna tare da jumhur a wannan rutba ta biyu a rutba ta uku ne nan ma ba dukan shafi'iyan ba ne sashin su na irin su ga zali da su sai ya sace ce babu shafi'iyya sai a yi nazari kafin sati mai zuwa a duruwar ne ne ya fi ƙarfin hujja da za mu kwana nan ko? 'yan tambayoyi kamar minti biyar haka ko hudu hmm. na'am eh ya sake ta bata tare ba oho an ɗaura musu aure tun bata tare ba ya sake ta eh ya sake ta eh akwai idda akanta ko babu idda akanta a to ba musamman yake na tare ba ta tarewa kana nufin saduwa da mijinta in ba saduwa shikenan a dama Allah ya faɗi haka ya faɗi hukuncin a cikin farkon azab ko me ayar take cewa ban da wannan hmm. to almuhim dai idan haka ya faru babu idda a kanta a dama babu idda sai da saduwa idan babu saduwa babu idda in kuma mutuwa aka yi to nan akwai kataba sannan kuma akwai gado amma dai wannan muna magana inda ne miji na da rai sake waye idan babu saduwa babu inda haka hukunci ne na a yi menene haka ya eh, ta ba ta ci sadaki ba cin sadaki ya danga ya cin sadaki gaba ɗayansa ya danganci menene saduwa idan babu saduwa ba a ci sadaki gaba ɗaya ba Eh, wani lokaci ba su ma faraktun illa ne ya fona ya falle zai yi da tabbika sai a ba da rabi idan an riga an riga an ambata kenan hmm. kenan za a iya cin gado ba tare da samun cikakken sadaki ba za a yi ta kaba ba tare da samun cikakken sadaki ba to ai kuma wannan magana ya fi ma kuma wane ne illa ni ya funa wa ya huwa lazi biya da ubudun nika wane ne biya da ubudun nika miji ake nufi ko kuma wali ake nufi wannan shi ma duk sabani ne ah, wannan muna magana ne idan duk suna magana suna raye shine wannan aya ta suratul baqara take magana akan amma dai umuman koma wani lokaci ne in babu saduwa don cin sadaki gaba ɗayan sana da alaƙa da saduwar miji da matarsa to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk